والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yayin da Allah ya ba manzonsa dama Allah ya ba shi nasara ya samu bude maka to shi manzo Allah sallallahu alaihi bayan ya bude makkan ce ya ji akwai wasu kaba'ir wanda suna zaune tsakanin ta'if da makka ta'if ina nan kamar nan zuwa yammaci kamar nan bai wuce kilomita guda hamsin ba gabas game da makka sa'if makka yake amma yana gabas makka kabila ce larabawa suna da yawa tsakanin wannan kai kuma na shi hai tsakanin makka da sa'if akwai wani ruwa wanda ake kira hunain akwai su kaba'il suna cikin wannan wurin kaba'il ne suna da yawa su ba sa'if suke ba su kuma ba makka suke ba fa'if babban gari ne tsakanin da maka kana maka gabas da maka matsayi kudu akwai fa'if a tsakanin fa'if na akwai wani gira na kira hunain wai su ce abin da ya saka su kira hunain wani ruwa ne ake kira hunain to a nan wurin yayin da Allah ya ba manzo Allah dama da iko ya gama da kurashawa dangi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tana dai koma gida sai ji waɗannan kaba'in sun taru sun kai kabila goma su wannan kabilan kuma an da ya ba su sun iya harbi suka shiryu sun ce za su zo su gama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lokacin manzo Allah kuma bai ma waiwai su ba suka shirya shi suka yi wani dabara da maza da yaran kanana da tsofaffi da matansu da dabbobinsu suka fita tare za su zo mata. a yi ikari a yi dai takari duk ma ko menene suna gaba ya'yan suna baya matansu suna baya dabbobi suna baya sun fita ne ha'i da abin zai faru faru su da ba za su yarda da annabi ba kuma sun fito da jama'ansu baki ɗaya kuma sun yi harbi to wannan lokacin shi labarin zuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutane hune kuma mutane ne wanda Allah ubangiji ya ba su na ce ku yi mini shiru don Allah da ba za ku zo ku jira ni ba na shigo kuma daina musu rubutu don Allah ai ba dole ku yi sa nake karatun ba dai wanda ba zai karatun bai bari dan Allah in za ku so ku jira ne amma na shiga kuma ka daina musu rubutu fi sabilillah to labarai zuma ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya tashi zai tuhu lokacin kuma akwai mutanen makka wanda suka musulunta akwai wanda musulunta bai fara shiga zuciyarsu ba akwai kuma wasu musulunta ba da suka ji cewa manzo Allah zai je yaki Hunain na dama Hunain kabila ce masu iya harbi she ɗan dangi suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin tohuwa suna alfahari waɗannan ɗan dangi wanda yanzu suka musulunta saboda ga mutanen madina ga larabawa da suka musulunta ga mutanen makka da suke ciki suna gan suna da girma ko ne kuma na wanzu a sama da su ka san bakure shi da alfahari shi suka gani yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama nasu na kaba'il da da suke wahali su ji a gama da su shi menene to suna alfahari suna jijji da kai za a ji a gama da waɗannan magana kakaya a wujen Allah kuma ba a kai ke ba shi na lake ce ana so shi buhari na da wannan tsarin kafin shiga yakin hunaini tun da akwai ayan qur'ani na da alaka da wannan ma'arakan ce kuru aya shi ne ke cewa babu kawalillahi ta'ala kawalillahi azawajal wa yawma hunaini iza ajabatkum kasratukum falam tugni ankum shay'an wa baqat alaykum al-ard bima rahbat bima rahbat thumma wallaytum mudbirina ko ba haka bane thumma anzala Allah sakinatahu ila kauni ghafurur rahim yayin da waɗannan mu'alafatu qulub da sauran wanda suka musulunta ba zai su abu sufyan da qurayshawa suka bi manzo Allah suke yanzu duniya baki daya ko ma'anin qurayshawa sun manta kuma da abin suka yi shi yanzu jiji da kai kuma za su gani a sha Allah kuma baya sun wannan suna zuwa ashe waɗannan suna tuho da iyalansu sun ji lokacin shigowar su manzo Allah asba suka fice a cikin duwatsu manzala sallallahu alaihi wasallam yana shigo da jama'a shi suna jin kibiya ko ta ina kibiya ta ko ina suna jin amma duk da haka sabai suka tsaya suka karkashe wansu kuma sabai kafin su gama shi shi gan ganima ga dabbobi su miliyoyi da matan da yayansu shi wani suka shagara suna kwaci waɗannan ganiman nan shi waɗannan shi sun ja bayan su shirya da suka je suka shirya suka kai farmaki ba dama shi da guguwa wanda suka saya tare da manzo Allah bace mutum da ba duniya tashi shine manzo Allah ya soka a cikin albagarinsa albinna alfazarinsa yace Allah ana nabiyyu la la kaziba ana ibnu abdul mutalib la kaziba lokacin su abu sufiya ne yadda suka fusunta sun koma gefe na ce ba ku gani ba ai sai sai kare yau dai an gama da wannan amma wasu sun shiga ba amma shi jira suke su ga abin da Allah zai sun ce ai wannan jin an gama da shi in dai mutane hulle ne yanzu an gama sun gudu ko ya gudu shi na laike jan kunne waɗanda suke alfahari an laike cewa ya ma hunain zarfi ne yace ranan hunaini idza ajabatukum kasratukum ba ku nemi yadda Allah ba ba ku nemi taimakon su ba shi yawan ku ne ruɗe ku kuke jiji da kanku to shan yake fallam tugni an kushe wannan yawan bai maku komai ba shi da an kusa a gama da shi wa zakat alaikum al-ardu bima rahbat yace kasa ta zama maku kunci duk komai sa rahaba bi ma'ana duk yawan kasan shi da kun shi kasan ba wajen makaraja kun duba a waye da kun ga kasan ya maku kasan arewa kudu yamma gabas tibiya shi da duniya ya kuntuta maku duk da duniya ke da yarwa duk da kasa yana da yarwa mai ya tada hankalinku ubakat alaikum al'ardu shine fa'ili shi kasar ya kuntata maku bima bat da yarwansa shi kuka gan shi duniya ya zama kankani kasar ya zama kankani saboda bala'i da kuka sha me yasa ajabatkum kasar yawan da kuke ji ba ku ma Allah shawar ba ku gaya wa Allah ba in wannan son gaya maku bi munasaba akwai matasa hali suna wanda suna tsammani sunan na baki ne wasa da na kalamar ɗangun banga ba sa roƙi Allah ne tabbatar da su shirya billahi lazim Allah wala ilaha illa wa in ka tsamci a jini ka gode ma Allah ka roƙi Allah dan wanka kuma na shirye shi amma ko yaushe kake neman fitina ko ya sai ko kage da abin da baka sani ba Allah ya tashi kama ka zaka yi mamaki dama haka kake kai ma iyayen mu duka haka kar mu ce ya na karkuwan taro shike na an zama wani duniya kenan a ringa jiji duk biki ne tashi da na kala maganganu na ƙarya da kage wanda ba shi na gaban ba Allah kan taimake mu ne yayin da muka kan daidai in dai kana kan daidai to Allah kana tare da yayin da zaka kawo an fi kamar yawa kano nan ka kuɗi amma hankali sai da ko ko yaushe ake tada fitina ba nan da nan mutum kaga yaro ya zare do ba shi da ko uka a gidansa a hankali a hankali kuma roki Allah ba da iko mu bani ba da komai mu Allah yake ba mu dama muke addinin mu da ba mu yi mu san masallaci dai mu yi ba amma kage amma kaiya har al'umma suna fare da awamu to yan wamu suna so su gani ne an rufe duk masallatan da ba su ba koyarwa to amma yara shi ga ana jifa kare ana jifa irna an yi kaza an yi kaza in ka binciki labarin sai ka tare shi da haka ba haka jami'an tsaro da muka takura su Abuja suka ce ma labarin da muka samu a wajen almajiransu mun bi su baki daya ba kariya ne nassa suka na santama labarai labarin da muke ji a kawo labarin bincike nuna cewa ba daidai ba ne yasa talibi zai kariya me yasa mutum zai yi magana kai ne ba za ka yi magana ba kake yi magana ka ba mutum ne musulmi wallahi ka gani salihi wanda suke bincike akan yin ma'an jafa yace wallahi malam akwai labarin da mun ta tara yara muna jin su duk wanda ka gani da ga mun kuma bi labarin shi ba haka ba inda ba mai hankali ba da mai ba yasa yasa yasa ne zai yi da wannan ba ka ke harshen ka da magana to wannan jama'a manzo Allah yana ciki kenan fa ku duba yanda Allah ya so annabi yanda Allah yake so nasar da annabi shi la ne gwada wadannan an kare ku shi sa manzo Allah bai shoka ba shi na tsaye don Allah ya ba shi kariya sawaka in kuna tare da wawaye masu rashin hankali suna surutu su kage su faɗa wannan ku dakatar da su mu lokaci bai yi ba muna da wani abu dai wannan addini zamu kare ko rayuwar ko mutuwa zan kare addini amma ba masu kana ban da domin mu sokan wani bab da ikon sokan wani ana ta ihu za bude masallaci wai sarki zai je har masallaci mu yi raka biyu haka ake ta yada hankali mai tashi wai in ya bude wannan masallacin zai shiga da fadawa wasu nan munafai ya raka biyu imai da shi hamsin salawati yau za ka yi wannan sarki ko hanyar mu ba mai babi ba sarki musulmi bi ko hanyar mu bai bi ba matafi ko gwamna da yanzu ko hanyar ba su bi ba kun ga wannan tsoron da Allah ya jefa masu zuciyarsu ba da yawan ku bane sai yawan ku nan Allah wurin Allah ne iman da kuke da shi ne yayin da ku suke wannan iman da kariya da kage to Allah ya gama da ku da wannan Allah ba la ku da ake fara ba ake shi wallahi za ku sha mamaki wallahi ana tare da Allah na Allah wallahi kage isa karabi nan hanyar zai biyo bai biyo wa aka bar ku aka wuce suka zo suka yi naku muka yi sallah har can total jama'a su sallah ba da ikon ku bane ba da lahura la kuwatin ba ba da hankali ba da zabin ku bane Allah ne ya tsara abun haka to ku tsaya a cikin su jira ku ta Allah shirye mu da sauran jama'a da suka sa me muke so a bi Allah a bi sunna manzo Allah a bi aiki magabata shine da'awar mu ba mu zo mu zage wani ba mu tuntunci wani ba mu kage wani ba mu laina addinin wani ba a'a addinin manzon Allah kuma mu roki Allah manzo Allah duwa sallallahu addu'a ka ke ne ce Allah ka shirya da mu abin da muka yi sabani akai lalla kun sabani ne ba kan ni kake ba tunda ba ma tare da talibai ku ke tare da talibai ku ringa gaya masa hankali ku ringa gaya masa gaskiya fa abubuwan in kana jin labar daga nan da nan ka gamba mutane ba da wasu ka ga sa nan ba mu da yake fiti ta ga nan me yasa Allah ya kama su ya ce menene ajabatkum kasratukum yawanku ya nuna cewa kuna tsammanin kun ci nasara kenan falam tugni an kushe a wannan yawan bai wadata da ku wani abu ba wa bakata alaikum al-ardu bima rahabat shi Allah yake cewa da kun ga duniya maka kunci summa wallaitu mudbirina kuka juye bayan kuka gudu kun ji cewa wanda ya guda fage yaki haram ne amma kun gudu saboda kun ga kowa wallahi kun juyo mudbirina kun ba da baya suna gudu manzala na tsaye ko ya gudu ila ma rahimahullah shi da abubakar da umar da sauran sahabbai suna tsaye manzala na tsaye mutane gone na sun kewaye shi suna ta suka shi annabi annan ne an lafi da manzala da kika sa shi manzala da kika sa haka shero ta Allah ya ci sala ce da kasan duk wajen da manzo Allah ya baza kasa shi da kasa ya shiga idon kowane arni umar ramaita da ramaita walakin nan laha rama wannan shine ranar to ka zan manzo Allah na cikin Allah ya bashi wannan da yawa ne to an gama tun yaushe da an gama manzo Allah na sai shan yake doki kasa ni da kai yanzu zan iya doki kasan mu je mu ya shan mu sai don mu to muka dauka ya jefe duk wadannan kasa ya shiga idon mutane maraka na an bari hakika an koma kuma wani abu da ba shi Allah da manzansa ni da kai da wani ba zan tsaya ba a nan wani sha nan nan duk kasan da Allah yake sai shige don kowane abu ba da mai gin gaban sa ni da kai yanzu muna da wannan kasan to wanda sha ne Allah sha hankali yake cewa wallaitu mudbirin summa anzara Allah sakinatahu bayan Allah ya koya masu wannan abu shi su kuma su saki na zuciyarsu duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sauka akan sandare shi yake kira jama'a su dawo jama'a suna dawowa kuma Allah yana so kuma su na shi ce yalla a koma ma aka kafin rana an gama yawan su baki ɗaya an saka masu tun da matan su zo da matan su baki ɗaya sai sabi suka sare su da ganiman su baki ɗaya da dabobin su ba su komai kuma an kashe wanda za a kashe sauran man sa an kwana urke su man za ka kare wannan haka ji mu yake nasara min indilla fitina ba nan ba ne amma abu ɗaya ne ba zan bar wannan akida ba ba zan bar wannan addinin ba ya zama mana burgo ya zama ma akida kauna manzo Allah dole mu ruki Allah kuma mulki ba tare da riya ba yake cewa hadathana Muhammad bin Abdullah ibn Numair hadathana Yazid ibn Harun akhbarana Isma'il qala ra'aytu mun sallaka a ina eh, ai ina ji madu ba shi tafi ne haddathana muhammad fa ko na ku ya sallaka ne madu na ji bai bude baki ba ne na baka dan samu koko ba ne حدثنا يزيد بن na اخبرنا اسماعيل نفتان غني ike cewa ra'aitu biyad ibn abi aufa darbatan isma'il ya ce na gan alaman bugu kan annu ibn abi aufa ya ji ciwo ya warke ka shi na ce da shi me ya same ka ne shi ibn abi aufa sahabi ne ya ce duribtu ha ma annabi sallallahu alaihi wasallam yawma hunain ya ce gazzatu hunain aka ji min ciwo an kusa kashe ni kuttu shi na ce da shi ismail ya ce da abi aufa shahidta hunayin shin ka ji gazwat hunayin ne kala qabla zalik ce kafin wannan ma fatuhun makka da hunayin na tafi ma ba wannan ma wanda ya bane ina fada matsayinsa ne shi sa wannan yana tambaye shi ne ka ji ya ce kafin hunayin ma na je ma aka da manzala sallallahu alaihi wasallam anan nan lake cewa na mabi ne mata rabbika faji na je bari ya bane riya kan shiga da dance in ba mu ba kuma me za iya yi mu ne komai eh mu ne komai to wannan Allah ba ruwansa da wannan hmm. kafi mafi yawa alhazai mu suna rushe su da su ya kai talatin ya je wajen shan shayi ko wajen biki ce wallahi ni ban taba fasa zuwa hajji ba wani hajji mu ne mu ne farko wani ya kasa zuwa wani ya kasa zuwa mu ne ai ni bana wasa ma hotel da yake kama da bai yake ina faɗan kan shi da Allah ne daban amma ina faɗan don a ji shi sanan na Allah ce to lakum dinukum wa dinikum ba mu yake rushe aiki shari'a ka ta Allah shekara da Allah ya rushe shi miki daya riya ba dadi eh kamar irin ko wani ya dan haddace Qur'an ya gaje mashi Allah a jahar da ba wanda za a jaban madda gunna ne bigar gunna ne don a ji shi ba shi ke haka na wani su Allah ya gyarbe kuma masu wa wani indi na ina karatu aka ce Allah ba shi da fa'in yake kuma dadi an masa Allah ba ya iya shi ba dai ka iya kai hayaniyan kai kagin kai kiryan amma Allah ku baro Allah dai yana na da girman sa amma za ka yi bayana lahira <laughs> wallahi wallahi sahabbai fiye da talatin ina cikin farkon kitabu ilmi ko kitabu abin farkon kitabu wahyi a cikin buhari wanda suke shakka shin kaulin da aikinmu daidai suke suna gan surutun su yafi aikin su suna kuka wurin Allah sahaba wanda Allah ya dan su ba sani da kai da shekara dubu shekara da dubu da wani abu ba ma kiyaye ba ma kiyaye kan mu gaishe Allah zai karbo ibadan mu abin da yan shiya ba su ciki na dan shi ya zo ya kama Hunain ya zagi Amerika da wani tutocin karya shi ce Abubakar dan wuta ne Umar dan wuta ne inda dan shi yana da hankali shi kalli tun da Abubakar ya shiga imani an daka ya shine farko da ya gina masallaci ban da kaba an dake shi ya aura ma manzo Allah dukiyarsa ya kara akan addini ya raka manzala zuwa hijira manzala zama halifa manzala shi ya bada umarna ka birni manzala shi kome ka ce wai da duk abin da abakar ke yi Allah bai san cewa kafiri bane daga baya Allah ya gano duk aikin da yake kafirci to in hawa da wannan to ni da kai da Humaini naka wani aiki muke yi ya kai na Abakar mu muke sa ran zan shiga aljanna amma Allah dai bai so Abakar ba kuma Abakar bai sani ba manzala bai sani ba Allah kawai ya sani da bai sani ba yazo sani to ni da kai wa ya tada mu cewa Allah da ya ya ya hace mu muna ji mu musulmi ne karshe mun sai da mu zan kare tunda abun aiki ne da rahama Allah Allah ke inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun ni da kai ba cikin wannan kamar mutum na nan na gina cikin wannan kuran banzan hace mu bai iya ba ji wani dan shiya ne ke kuruwa wani wuri shi zai kafa abakar da umar kuma yana sa rai shi da yana nan ran bai iya ba yana sa rai shiga janna amma bakar duk abin da yayi da gangancin sa da gangancin manzo Allah bal ma manzo Allah kan bacci kansa yana cinya abakar amma bai san tira ba to ni da kai wa zai samu wai ki sa rai zai samu da dan shi yana da tunanin bai ma zai zai yi hankali in zai taba waɗannan in dai aiki ne in dai ganin manzo Allah in dai rubuta wahayi ne sune sune salif kalmu da shi shi ka ji cewa akwai wani akida na kira bada Allah kan gyarci abu da ya gano to shikenan Allah ya gano cewa Abubakar ya kwace limanci a wajen shi na ba laifi yayi ba dan wuta ne to ni da kai yanzu da Humaini duk ibadan da muke yi Allah da bada Allah shi bada bada nan gaba cewa abinda Khomeini ke ya je kasan France kare yake ki shiga wuta ni da kai kuma sai muna tutocin banza a Najeriya kare muke yi wannan bada mu zai hauka mu ba mu ike cewa mun gama da wannan shi ya ce hadasana na Muhammad ibn Kathir haddasa na Sufyan sufyan sauri na nan ana abi isha abi shi na amur ibn abdullah subayi kun san shi dama mudallisi ne to amma shanin buhari in kana suka gan dalilin da yasa ya ruwaito shi anan mudallisi ne ya itlaq kuma a karshen rayuwarsa amma don mai buhari ya ruwaito shi to shi ka kuma mukaddami ka kuma mukaddimansa shi abu ishaq nan shi da ake kira amr ibn abdullah sabi isdai ana ce su bai'i ko sabi'i wannan mutum ne gashi mudallisi ne ya istilata a karshen rayuwarsa don me buhari ya rawaito shi buhari zai gaya maka dalilin sa ya rawaito shi kage nan bai fara ya ce she abu isa ka ce kal samitu bara duba ba, bai ce an ba bai ce kila ba she ce kala samitu to buhari ya rawaito shi da lokacin da hankalin sa yana nan daram mai alfazun da ba dama ai kaji a ciki shi kuma abu isa ba to mance shi da ba shi yake samitu bai ce an ba da an ne mangana ce daban saboda mudalli shi ne ki ko da ki ba ku son waɗannan musala hadisi ku dai a biya mafata shi dai da Allah ba ku damu da wannan abubuwan ba da kiyaye to shi yake bara ya ce rabiyallahu anhu wa ja'ahu rajul muna tare da barashe wani mutum ya zo ma ya zo ya zo masa wani mutum ya zo fa kara ya abawu ma ya ce da bara atawalita yawma hunain kaga irin tambayar naku akwai irin cincin ma ya zo ya tambayi bara ka gudu ranar yomain hunin ba ya gudu kai ne baka je ba ba so kana wai ka gudu ranar hunin kwa ya akwai irin ku ya tince Allah haka yake abunsa wai ka gudu ranar hunin nan ke da baka je ba ka ce Allah wani ya ma makatan mai wai kun gudu eh iji shine wani ya zai samu huzaifa yake cewa a ah, don huzaifa ai da muna rayuwa da manzan Allah zamu yi kaza zamu yi kaza yake kire kake yake wata nan muna zan janna muke so manzan yana sai yana kiyamu ne gaza ta tandaku manzan Allah yake wai zai je ganyen da arnan suke ga suru ga sanyi ga yunwa falahu janna ba wanda ya tashi cikin kana na dare zaka shi yace kaga ajanna muke so fa amma ran ga ajanna ga ga nuwa mutum ya tashi makafan sa yake kuma ga sojojin arna in ka ji da sana ma ka zai kuma ga iska sanyi shi man Allah ce wa zai laika yana da ajanna ce nan ba mu wala ajanna ma kuma ajanna muka musulunta sha nan daban ne da wanda ya ce ka gani tambayan da yayi a wanne ta yi hune ta ba baya a ranar hune fakkara shi yake amma ana fa ashhadu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu lam yuwalli kaji ba kan sai kare ba ta sahabi eh ya ce lalla zaga ya kai ni dai manzala da gudu ba ka san da wannan kafin zukai manzala da gudu bai ina nan kagin ladabi manzala da gudu ba walakin ajila sara'anu kawai ya ce mutane masu gaggawa sun gudu wanda suna ji tsoro sun gudu farashakatuhum hawazin ya ce hawazin sun saki masu kibiya wannan kabila sun iya kibiya sun ce daga zuwa suka saki kibiya ce mutane masu gaggawa sun gudu a cikin musulmi wa abu sufyan ibn haris ibn abu musali dan wa manzo Allah ne babansa sunansa haris ibn abdul talib shi abu sufyan nan shi da ya ga uwa bariya musulunta da shi ke zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ranan gone ranan fato makka a sani ke sai i zagi shi shi ne manzon Allah ya ce in ka zage shi ai mun hadu a wajen kaka ce ai zan taba shi to shi hari uwan nasa ku yanga ne abdul talib yawa to shi a san ya bi wajen uwa ya bar wajen uba ya ce kai abu sufyan wanda ya fi ka ne hada maman ku yanga ne takalmi daya ne ba biyu ba ne shi ya zage shi wajen uwa don ya taba wajen uba ya taba manzana to shi wannan hari ya ya ya sufyan ya wahabe manzana sallallahu amma kuma da ya musulunta to ranar gaza ta hune ko ya gudu shi ke rike akaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zan je ko ina ba shi san kaga mutum na wani abu ka kyale shi karshe wal akibatul muttaqin Allah shi ki shira ya hadi man yasha da shi yan dai in ka ji mutum ko kwaye ki shaka ne masa kiriya ba sai da za kare ba akhid bi ra'sin balagati e bagalatihi bayda ya rike akaran na alfadirin ya kuli na cewa manzali na cewa an gudu manzali na faɗa wannan ana nabiyu la kaziba ana ibn abdul talib la kaje wa kan ma aka yi manzala ga mun mawaki bane ina sai fada ne cewa ana nabiyullahi la kaliba ana ibn abdul talib la kaliba shi kaushe sha tsare amma dai ni zamin ka ba haka ba tunda shi ba wa bawaki bane yace ba zan iya kire ba ina na a tsaye lokacin su abu sufiyan da sauran mutane suna nan ki hayyau an gama tun da nan ga mu yanzu an gama an gama shi mu koma shi manzan ya ce da shi abu su ne daga muryar sai kira ina da jawabin su ya ce a komo da aka komo aka gama wannan da aka gama hawazin shi kenan an gama duk shaukan larabawa an gama shi dai rum kuma ya ce a abu wali na fata an gane hmm. yake ce abu wali shine hisham ibn al-maliki abu walid shine hisham ibn abd malik at-tayashi at-tayalisi yake cewa da tana shuba shuba an an abi ishaq abi ishaq dai can kila ni bara yace wani ya yace da bara wa ana asma abu ishaq yace ina zaune ina ji A awallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam kagin tambaya ne shi sai farko ya fito da manzo Allah yace shin kun jiyo baya kagin umuma ne shin kun gudu tare da manzala yau mahunain faka amma na biyu la fala bai tafi bai gudu ba ina na a saye sa ya ce kanu rumat ya ce hawazin fa sun kasance masu goni ne a wajen suke kibiya fakala shi manzala ya taya ya ce ana biyu la kaziba ana ibn abu mutalib la kaziba ba na kariya abin da na kawo ba kariya ba ne shan ba shi umarni da kuka san izu ba su ta Allah ya ba su nasara to nan babu laifi mu ce danganta sunansa ka sai a waje kakansa bai amince sunan babansa ba haram ba kakansa na biyu ne kakansa na uku ne kakansa na hudu ne kakansa na bakwai ne inda mai shuhura na dangi za ku iya jingina sunan ku zuwa gare su ba laifi kada ka ce family mai kudi ne ka zo kawai ka zo bayan family family ai family masu ni family ne gidan nan tata ba kawai ne zo iyayensa suka san shi ce eh, mutane daga gida baban sa ne ba baya bai fada saboda an gai shi dugu dugu eh yan wani yan wan mana mai sau Allah ya sa babanka kuma ne kutu ne baya gani ni mace ka ce kajin babana su gaida shi ba kai shi ya yi bai kalle ba kawai a ban da kano ba da wani abu shi dai ya zama da rura sun tarbiyyanta da kai ne ka jingina su ne don sun rike ka amma irin rutun da ake yi ka ce gidan wani a'a ai ba alfahar ne shara ne hana ka zuwa baban naka حدثني محمد بن بشار gundar بندر حدثنا شعبة عن أبي sani a bara'a وسأله رجل ya tambayi bara wani mutum ne zai tambaye shi daga bani kai a faratu an rasu sallallahu alaihi wasallam yau hune kun gudu kun bai manzala ranar yakin hune fakara shi ya ce lakin na rasulallah sallallahu alaihi wasallam lam ya firra manzala bai gudu ba shi ke kana ta hawazin ruma ya ce hawazin kabila hawazin sun iya saki kibiya wa ina lamma hamalnahum alai yayin da muka kai masu farmaki mu musulmi in kashafu shi suka gudu fa akbamna ala gana'in shi muka shagala kuma da tara gani ta ga abin da eh musulmi eh to aisha ne shi Allah take da kirama kun zo kun samu nasara saboda shi hawazin abin da suka yi ga matansu ga ganimansu ga dukiyansu dukiyan kudin gwalagwalen duk komai suna baya lokacin da musulmi suka ci nasara farkon marhala sun gudu sai suka shagara akan tara ganima shi kuma suka gaba suka kawo farmaki a nan na bude kyau ba ai yanzu a ga mutum yana zuwa nan da ke musa wallahi ya san lawa a taimake mu amma duwa eh wallahi siyasa na shi shiga ciki a gyara wallahi mun ci za mu yi kaza in ya ci ba za ka gan shi ba shi yawan ka shi abin nan abin nan freedom da freedom an gyara farmaki an gyara waye waye ina sata kudi ina zuwa abuja ina zare ku shi ke na kuma gaskiyan ya kare walai ba sai ni bana walai ba sai ni bana dukiyar al'umman ka ta ba za ka yi bayani shan gwada mutum duk nauyi mutum shan gwada shi ko roki Allah karan la fitine ka na mace karan la fitine ka na dukiya karan la fitine ka da duniya wallahi kana nan lamin lafiya kana sallanka karan karan la fitine ka wai suna nan sun bar ma ciki da za a yi kaza za a yi kaza a shi kallon mu suke fakire ne sun shigo sun ga manna sala mashi da jin shi yawan yan alwala zuwa masallaci amma shi da shi anan amana da ya rage burma ciki ga abin da Allah kuma baya yi ike cewa ike cewa afaratun an rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm hunain fakara ya kina rasulullahi sallallahu lam yafiru bai gudu ba kana ta hawa gumat wa inna lamma hamanna alaihi yayin da muka kai masa farmaki in kashe ku sun gudu fa akbamna ala ganaim shi muka kimsa akan muka fada kan ganiman su faskubilna bi saham shi kuma su suka komo suka sake masa suka sake mana kibiya wala kadira aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bara yake na gin manzala da ido na Allah bagalati bai za alfanzari na fari ta tas wa ina ba sufiyan akhir bizmaniha abu sufiyan da ya musulunta dan wansa wa ya yaqul manzala yana cewa anna nabi la ba ina fada yace ba zan gudu ba jama'a sun gudu manzala yana tsaye to wannan sahabin da suka dawo aka yi ba iri da su suka tabbatar da wannan addini saura shekara ɗaya da wani abu manzo Allah bai duniya ka zo kai ka zo karshen duniya ka ce duk wannan wahalan da suka sha duk wannan farmakin da suka kai a ce su dan wuta ne kai ne ka zo karshen daman ka zagi Amerika ka daga tuta kai zanga zanga dan aljanna ne kai in ba maukaci na aka sake bashi jiya ba ban zama mutum zai fada wannan abin maukaci mai fada wannan ba a maukaci na aka sake ƙara masa jiya. mahaukaci ma zai fada magana za a gan shi za a iya taka ya sake canjawa amma mahaukaci an tura masa giya kuma shi kenan to in ba haka ba wani irin tunani waje mutum zai addini fada cewa waɗannan duba abin da ake ciki ba za ku ji abin da yake ba sahaban rayuwa su ne kasa kusa wani ya bar babansa wani ya bar iyayensa wani ya bar komai wani ya bar zuciyarsa wani ya kashe babansa ma kan wannan addini kai ka zo daga karshe su bushin ka lance su baka lance su ba sawa alai me wani kuma sun fi makirci suna nan ba kwanacin su suna su ba su bakwai wanda suka tsara yadda za a kai iraki don su ne masu kwangilan mai aka yaye su kuma iran ta hada kai da su a karkashin ake wannan bala'i ka zuka ka doki tutoci a cikin wannan hanyar ka zazzage mutane wai limanci me limanci to ina fata kun gane kar na'am waye eh abu sufyan ibn harb daban abu sufyan kuma ibn harb daban abu sufyan ibn harb shine wancan wanda shirki manzana wanda shine shugaban qurayshawa shine wanda za bude maka yace ya musulunta amma an je ne ya fake da matasa yace gashi a gan karshen amma duk abin da yake fa internet na yana gidan manzo Allah ma'awiya kuma lokaci na tare da manzo Allah amma shi da matarsa suna tsaye saboda shi ne shugabannin makka قال إسرائيل وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلة رواية زهير da ruwaya Isra'il da ya wuce sun ce manzo ya sauka wani ruwaya ne ce manzo bai ana buhari na kawo maka madda ne ilimi wai sun ce mun gaisha kan alfadar ne yake ce a ah, ruwayan zuhair da ruwayan isra'il sun ce manza allah ya sauka ma ba shi ke na ba zancen gudu ba kana kan dabban ka zan gudu ba to ya sauka da abin zai faru mai faru wannan shine karfin shine imani ya sauka da abin da ma zai faru faru kuma dama alfadar ba ta gudu lokacin kiwu ba ma za ta fi ba da jaki ne na asali shi a gane zan ba da baya to wannan ina nan da mun zan za je wannan ma'arka da wannan ne ke hawa a gudaje na yace hadathana sa'id ibn hufayl qala hadathani lays hadathani uqail ibn abi shahab ya cinye maka sanin kenan wa hadathani ishaq wani isaac na gaya maku ba shi abu isaac kubai ne saboda buhari bai samu lokacinsa ba isaac nan ibn mansur don akwai isaac ibn rahawai akwai isaac guda uku ne wanda buhari ke ruwaito a wani amma isaac ibn mansur na nan wurin yace hadathana yaqub ibn ibrahim hadathana ibn akhi ibn shihab az-zuhri na fatan gane to قال kala muhammad bin shihab izur ya ce wa za'ama urwat ibn zubair ya ce urwat ibn ya ce wannan zama bariyawa bane ya ce anna marwan wa miswar ibn mahramata akhbarahu sun bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ba marwan hakan bane hmm, inda shi ba sahabi ne waɗannan ne yace kama hina ja'ahu wasf hawazi to ya take ta ma jisni mai so lokacin da aka ci nasara ta san na ga masu hawazi sun doko iyalensu da kwai da kwarkwatan su baki daya da dukiyansu da dabobinsu to lokacin da suka gugu an kashe wayansu suna da yawa sai suka komo to da aka komo to suna da yawa an kama iyalensu da danginsu baki daya ana zaune manzo Allah ya fara raba ganima shi suka je suka zo sun ce sun musulunta saura amma manzo Allah ba kara sun ce inda dai kara su bi su mai gama da su ko su suka ce su yake shi da ya baya kuma Allah ya bashi nasara kashe wanda ya kashe sun gudu to sauran suka zo suka ce to manzo Allah mu musulunta a dawo da kayan mutum da mu musulunta shi manzo Allah ya ce to ku je ku dawo zan tattauna da jama'a suka je suka dawo shi manzo Allah ce to tun tunda an fara bayan mutane neman abinda za ku yi ku dauki daya biyu in ma kuna so 'ya'yanku da matanku a kai ku tafi da shi ku bari mana dukiyar ya shiga annu matasa karbansa ta tashi ko kuwa ku yadda a tafi da matan da ya'yan ku doki neman nan ku je ku shawara ku gan a oh, inda wani ya tafi wallahi na san wanda ya ce da ni zai iya ba matansa i ba matansa kai ta gida aro ce ta zauna can amma dukiyarsa ba zai bayar ba a nan kano eh, me kake magana manna salawa kudi ba shi aure wani ba kuma da yarinya ba dukiyar zai sa aure wani ba wani gaya ma ai kasan wani yana da kudin hayar bai aure ba dukiya wani abu ne ba mace bana saka ta tafi ma da yayin da a sake wani wani wata haka manzo Allah ya ba su zabi to wannan aka take ta maka hadisi ana sa maka bayana nan ya ce ahu lokacin da aka gama yaki sun zo wafda hawazin jama'an sun zabi su sun ce musulmi ne ja wafdun musulmi hali kasance sun ce su musulmi ne fasaluhu shi suka tambayi manzo Allah an yarudda ilaihim amwaluhum wa sabayahum wa sabyahum ibadi sabyahum shine su da zuriya da dukiya fa qala lahu rasul sallallahu alaihi wasallam ma'i na tarawu yace kuna gani ba ni kidi ba ni kun gani jama'an da nake tare da su wa ahabul hadith ilayya asdaqu bana su zance mafi soyayya a gare ni na fada in cika na fada in fada gaskiya kan yadda abin da ba zan iya ba duke ya shiga annu mutane na yadda wani daga baya nan ya samu ganiman sa ya salle ya tafi yansa ni zan ce da shi daga baya zargi kawai za a yi masa sai manzo Allah ya ce duk abin da zan fara na sai zama gaskiya ne duba manzo Allah ce ga masa haka shi manzo Allah ce faktaru ihda ta'ifatayn yace ku zabi biyu imma dukiyan ko matan ku da yayan ku imma Eh, menene sabiyan wa imama ku zabi da a cikin su amma duk biyun hadan ba ku ba zan iya ba zai ga ku tuna ma dukiya mala wa kar kuntu isnanaitu bikum to wannan ko mangana ne da manzala ya ga musu haka suka tafi suka share ko na goma ba su dawo ba manzala yana jira suna ga tunda manzala akwai rahama zai neme su yace ku je ku kwashe duka tunda sun ce sun musulunta manzo Allah kuma yace akwai haƙƙin mutane akai suna nan sun dai dashen ba su yi ba shine manzo Allah yake cewa wa kad kuntu ista'anaitu bikum na kira ku bangin ku ba bayan ga masu suka tafi suka share kwana goma suna can ranar da suka dawo manzo Allah yake na jira ku na gaji fa wa kana anzurahu rasul sallallahu alaihi wasallam bid'ata ashara layali manzo Allah yana jira su fiye da kwana goma hina kafara min ta'if bayan kuma ya je ya yake mutanen ta'if ya zaina ta jiransu ba su zo ba fallan ma ta bayyana lahum yayin da mutanen hawazin sun tabbata cewa manzo Allah ba zai ba zai mayar masu duka ba fallan ma ta bayyana lahum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gairu radin ilaihi illa ihda ta'ifatayn manzo Allah ba zai mayar duka ba sai kwaya ɗaya zai mayar masu kalu fa ina naftar sabiyana sabiyana manzala zan zabi iyalanmu to lokacin kuma manzala an raba yaran mata sun fada a matasa to dukiya kuma manno sarwai fada cikin ya za a yi ai abun ne ba ce komai kuma an bari gida an dade ku yanga kuma baya bukatar cefane na naka ne bai kowa abun ya shiga hannunsa ga dukiya ga dabbobi ga mata da yara kana duk an laba an raba da ya masa da dai na hanyar shi bai zai fi motar ba shi yanzu sheke ike cewa ina muke nema wai yayin da suka ce gaira radin ilaihi ila ihda ta'ifataini shi suna ganin lalle manzo Allah mayar masu ɗaya ne daga cikin biyu ɗaya zai mana masu shi suka ce mun zabi izuriya da iyalinmu shi manzo Allah ya cicci kenan yanda za a yi shi manzo Allah ya tashi fa kama rasul sallallahu alaihi wasallam fi muslimin ya tara musulmi baki daya da mutanen makka da mutanen madina da sauran laraba fa asma Allah bima huwa ahluhu ya ba mai alhamdulillah inna alhamdulillah har zuwa karshe suma kal sheke amma ba manzo Allah ya ce amma ba fa'in na ku gashi wanda suka yake ku yanzu nan yanzu sun zama yan wanku. ku duba manzala fa yanzu ne aka gama kishi shi amma manzala yana cewa fa inna ku yan uwanku tarja'una ta'ibina sun zo su alhali sun kasance masu musulunta shi da sun zama yan wanku yanzu wa inni kadira aitu an arudda ilaihim kage manzala bai fara cewa shawara yi su ba ya ce ni na gani mun mayar masu abin na zuriyarsu mun masu faman ahaba minkum wanda yake so a cikin ku an yi tsayi ba zalika ya ji dadi ya yarda ku yangan da aka bashi mayar masu mu kai masu ba laifi fal ya fa'al aikata wa man ahaba minkum an yakuna ala hazihi hatta nufiyahu iyahu min awwal ma yufi Allah alaina fal ya fa'al wanda kuma yana gan cewa a'a matan da ya samu ko kuyangan da ya samu shi ba zai iya sake ba zai bani aro ne zai bani wannan kuyangan na bashi zai bi ni bashi mai ma mutanensa amma farkon yakin ne nayi an samu kuyanga zan mai masa kayansa ya aikata kun gane magana kuwa annabi kenan ina son ka zaman lafiya kar ka zaman shugaban mutanen ka na ci kujin su kaga abin da yake rushe abin nan kungiyoyi kenan ka ce da shugaba ka tara mutanen tara kudi ha ka maki mutane suna nan wasu fitinannu suna nan suna bin kwakwaf sha fara yi da kai a yi mutane wane ci kudin wane wane ci kudin wane shiga gan kungiya an fara an fara rabuwa a can narkewa haka za ta yara ba har a zo a mutu dukiya manzan ne ya tara ce ce daya biyu ne bai ci ya kula da su ba yace mutane sun zo alhali sun musulunta sun zama yan wanku ni ina gani amma masu abin kaga manzo ne magana zuciya ba ina nuna ma ku mayar masu matan su zuciya ne na kuma amma wanda ya yarda zai ba da yardansa wala ibayar fi sabilillah wanda yana ganin zai bi ni bashi saboda mata mutane ne ka kawo in ba su mun je yaki farko da muka samu duk matan da muka samu na ganima zaka tsaya ka zaba wanda kake samu ai maka kaya to bakala nasu shi muta kaskace kan sayyabna zalika ya rasulullah sun ce mun yadda mun yadda manzana ce inna la nadri man azna minkum yace ban sani ni ba waye fada daga gaskiya cikin ku da wanda kuma zuciyarsa bai yadda ba ban yadda ba fa ya to yadda za a yi <laughs> ko ya ce mun yadda ya ce ko da bai yadda ba ne yana ciki <laughs> e dukiya ne fa malam inna lan dadri man zala ce mun ba mu sani ba man azna minkum wanda ya yarda da son da son ga yasa fi zalika ya yarda a cikin zuciyarsa mi man lami azan ko wani kawai ga yuyuyu ne amma na sai na ciki to an bari an tashi waɗannan an ce mun yarda mun yarda kika ga wanda bai yarda bai ware jama'a ya fara guru shi su yi da jama'a to manzo Allah ya gane wannan yace to shi kenan farji'u manzo Allah ce yanzu ba nan ba ne hatta yarfa ilaina urafa'ukum kowane mai guwa ku ji da dindin ku abin nan dindin kowa ku ji dindin da kuka fito a cikin shugabannin naku ku je kan ku da shi ku tattauna ban da suna in kai baka yarda baka gaya masa izo ya bar sunan ka boye yadda baka yadda ba sai ji amma nan ban yadda ba ko je tattauna shugabanni ku kawo rafa ku shugabanni ku kaji siyasa malam wani ya ce na yadda na nan ne amma ya fushe kururuwa shi manzo Allah ya ce ku koma za ku fi takewa da shugabanni ku je Wani bai yadda bai sa a rubuta shi bai yadda ba makar sunan mai fita za a biya shi za a yi masa kaza ko shi bai ma yadda bai fara ba laifi to a zo dan ce menene aka rasa in sai yanzu zan cika musu kuje amma ka tara jama'a yu jama'a sun ga mutum 80 sun ce sun yarda goma ba su yarda ba in baka yarda wannan goma za su jawo maka fitina dan tashi za su ware wani ka ga jama'a ne samu kan shufa wallahi wannan mun ba yarda ba <laughs> eh wallahi ba yarda ba wallahi zalunci ne kaza kaza dukiya ne fa dukiya ne sa duk kungiyar da za ku yi Kudi ku ringa kirga shi a gaban jama'a kuma wanda yake da baki na cin bashi ku sai ne za ku yi da shi masu yawan cin bashi ne in ya ci bashi ga jama'a ji in ba kan wata na ka hana shi bashi ma shi ya fada ka ga kowa su ji kowa ku san sa. wani yana tare da kai ma dama kan take a nan ranar da baka bashi ba duk duniya za a ji ku. Manzon ce ku je ku tattauna. farji'u hatta yarfa ilaina urafa'ukum shugabanninku al'amarin ku izo mana faraja annasu fa shi kuwa ya zauna da shugabannin sa urafa'u shi suka tattauna kuma raja ila rasul sallallahu alaihi wasallam shi shugabannin suka zo fahbaruhu suka bashi labari annahu qad tayyabu kowa zuciyarsa anisaiki wa azanu sun yadda hadha allazi balagani an sabaya hawazi yace wannan labarin da yazo to an haka shugabanci ce shi ka iya shugabanci kuma shi ka san yadda zaka tafiya da harkar jama'a inda manzo Allah yake ina tare da malaiku ba ne sai suka za su saba Allah kuma za su dire amma inda dan adam ba dan adam dan adam shi ya shirya da su shi ya koya masa addini shi ya masa komai amma duk da kai na ba su hakkin su diktator ba zai yi ba diktator rayuwa ba zai yi ba a shawar mutane kuma wanda Allah ya nuna la'alin ne ne surutu ne shale bayan su ya gane wani in ba son kansa ba abin da yake so duk abin da ake yin ba shi ba zai yi ba shi ban demokratin nan ba zan ci san sa gida ba duk wanda bai samu gida ba ce hayaniya Buhari da ake sana son sa yanzu shine Buhari da da aka bashi BTF a duk duniyar nan ba abin da Buhari bai ina alheri ba kuma yan arewa ne ba su san gida cikin sun ce a soke wannan arewa na hau aka rubuta takarda kama shi a soke yanzu kuma an fito da shi ga kudin da yake ba wanda ya cuce buhari a lokacin da yana bice ba yan arewa me yasa ba ba su kwangilan ba ba yi ba suka haɗa kai da obasanjoci a soke shi ne yanzu kuma an kewaye wai buhari ne adalci in ka ji mutum na mamakalewa na wani abu ne kuɗi ke so kuɗi in gaya ma duk karyan banza shan je ga yanzu muna kallon din ake Obasanjo an kira shi ake mara ka ma dinuka a ciku yake ba yi komai ba a koma gidan mai shi yanzu zai fara ba amma da tawau alaihi haka ya ce dan Allah ba binciki ba ke gidan mai a gambar nan da ne amma su wannan lokacin ku kama ƴaƴa bacca ku sa a kurkuku kun sa wannan dan furani na ta kama mutane to kufa mala'iku ne ba ku ba ne ita ah, na abu numan na hamad bin zaid an ayyub an nafi wallahi shi kana mu'amala da kana ma'aikata ma a kana ma'aikata da muke tare zaka sha mamaki albashin ka an ginka ba kawai shanki wala shan ka yi shan cuce ka an ginka dubu dubu baka san ka'ida ba wala shan an ba ka mamaki da alamun da ake baka shan dani duk ma'aikata mafi yayi shi rahimahullah kana gan da motoci billahi ma zan barayi ne me ke da waɗannan al'umma ga kasala ga shiririta abu fa abu ne za a je shi kai shekara ba wanda yake tambayin da hukuma ba wanda zai tambaye ne yake kuma aiki ne wani ba zai zo aiki ba shi karfe goma ya zo kuma ya tashi ba abin da ake ba tunani ina ruwan zo ya ce labarin da ya zo mun game da abin da ya shafi ina bari labarin ne wanda ya tambaye shi eh ba ina bari labarin ba ne wani mutum ya zai tambayi abin nan ba azumi ba shi ke ba shi labarin yadda ya ce labarin da ya zo mun akan su mm. ka kaga shi muhammad zuhri ya ce urwa shi ya ba da labarin shi ne imam zuhri ke ce labarin da zan mu karshe abu kenan ka duba farko yake cewa hadathana abu nu'man hadathana hammad ibn zaid an ayub an nafi an umar قال يا رسول الله ها يا تنجا سند دينا وحدثني محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن ايوب النافي عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما كفلنا من هنين yayin da muka dawo daga gazuwa tufule sa'ala umar annabi sallallahu alaihi wasallam annazar eh, umar ya tambayi manzala cewa ba kan cifa da mutum ya yi shi kana nazarahu fi jahiliya ya yi shi lokacin ana jahilci itikafi ya yi ya zai itikafi ne fa amarahu nabi sallallahu alaihi wasallam bi wafa'i manzala yake cika wannan alkawarin ba komai ya cika alkawarin wannan ba kan ya cika shi na fara kuna gane zance su wurin da zai cika ma dama ba abokan gunki a wurin zai cika sharri da ya kamata takutawan kara yi shagorin dutse inda ma takutawan daidai yake takuta hako takutawa ne ani ban sani ba mene ne takuta ha ne eh ha ne eh, ina sunan wa ne to takuta ba bayarin ku ba ne ne? to yanzu tsakaninku da Allah ba taba bota tamburbura a can ba to me yasa za a je can to don ba za a je a yi wani takuta ha a can eh to shike na to me ya hada ibn fojo da can Ibin fojo ji ta astantu bi rahmani mali laziz ra'an duna muhammadin illa hawa hubun nabi muhammadin me yake a can to manzan Allah ya ce da Umar cewa wurin da ake bautar gunki kaka ke can yake cewa wa kala ba'dhum Hamad an Ayub an Nafi an Ibn Umar wannan da ba ku so a fayyace muku musala hadisin da yake ciki ba ku damu ba a ah, ina ai warawa eh, jarir ibn hazm wa hamad ibn salama an ayub an nafi an ibn umar ana nabi sa mutaba'at ne yake gaya maka mutaba'a ne da yake gaya maka yace buhari na ce da cewa wayansu daga cikin su kama ahmad ibn abdatu dabbi ina cewa hamad huwa ibn zaid shine wancan hamad lana ahmad ibn salama lam yuzkaru akibihi bima yukhalifu siyaqihi inda yi an wuce shayi bayana kansa shi na gaya maka can da yake cewa ya ruwaito a jisun sanadi guda biyu shi ne ce wai suna a nan ina nufi hamad ibn abda abbabi shi na ce hamad shi kuma ya ruwaito wajen ayub an nafi an ibn umar ibn umar kuma ya ce babansa ne fada can sanadin kagen can wanda ya ce hamad mun zai an ayub an nafi an umar kage nan bai ce an ibn umar ba can sanadin farko ku duba can wajen adasana abu numan ya ce adasana hamad bin zai an ayu an nafi ana umar ku ba haka ba ne to shine ke cewa ba a jishin yanda ya kamata nan ba haka abun ya zo ba in ka duba an ayu an nafi an ibn umar sanadi na biyu to shi ke cewa wanda sune wa ya kula hammad an ayu an nafi an ibn umar ibn umar tsakanin shi da nafiu nafiu eh, abdullahi ibn umar ina kan nafiu da babansa amma can kun duba sanadin farko an nafiu ana umar ko ba haka bane sanadin biyu ne farko amma farko me yace ana umar nafiu kuma ya rawaito wajen umar ne direct e bai rawaito direct haka ba ko ya dauta annan garin da nafiu ya zubar da ibn umar shine farko shi sake kawo makwanan وروى جرير ابن هازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم to wannan Hammad da ibn Salama mutaba aka yi shi shi Buhari Muslim ne ya rawaito shi tunda shi baya cikin sharhin Buhari shi Hammad bin Salama baya cikin rijal na Buhari mutaba a ce wanda yaso zai gane yace na. abdullahi yusuf yusuf na malik an yahya ibn sa'id an umar bin kafir ku ba haka bane ibn aflah an muhammad maula abi katada to shi zai bada labar an abi katada ke katada sahabin nan kala farajna ma nabi sallallahu alaihi wasallam amma hunain gazat hunain fallama itakaina yayin da muka haɗu da hawazin kanatil na jawlatan musulmi sun koma baya kalmati jaulata sun ja baya sun gudu fara'aitu ya ce shi tada shi ya ce fara'aitu rajulan shi na gan wani mutum mina mushriki na kafiri a cikin kafiri kadi ala rajulan mina musulmi ya kaddi musulmi lokacin sauran musulmi sun gudu shi na gan arne ya ya kama musulmi ya kaddi shi ina nadi shi ya zaro uka zai kashe shi kuna gane wannan don musulmi sun gudu manzala kawai na tsaye shi wani kafin da ke hawazin shi kama wani musulmi ya kadda shi ina san yadda zai yi yanka shi na fata an gane to ku duba wannan karatun fa fara aitu rajulan mina mushrikin kada ala rajulan mina muslimin ya hau kansa ya kusa ikashe shi na fata gane to she ni kuma na gaisu ya kusa yanka musulmi shi ni kuma na zagu baya wannan mutum kuma da yake sai kashe musulmi da sai muke da ni wanda ya kashe shi wanda yake sai kashe shi zai iya kashe mu saboda katu na fata gane to da yace abu da yace ina kallo sheci abu da yace ya shirya zai yanka musulmi kenan fadarautu min wara'ihi Allah habla atiki sai shi na kusa da shi lokacin hankali sai na kan wani mutum shi na duba dindin wuyansa nan na jefa ba shi na tsinke masa fakatatu dar'i ya ce firkan ne yake wuyansa shi da takuban ya saji wannan surkan ya dace masa ya yanke masa abu lokacin kukan da yake hannunsu shi ya fadi don ina sai yanka musulmi ne musulmi na kwance a kasa wa akbar alayya she wawaye she bir wannan she tashi a miƙe baya sai masa wannan fa dammani dammatan wajadtu min harih al maut kaji an yanka shi ba kenan da ya tashi she rungumai ni shi kafirin ina sai kada ni kuma kenan ya rungumai ni zai kada ni ina cikin wannan she mutuwa ya zo masa saboda karfin da yake da shi bayan an daka na fatan gane sun ma adraka hormon fa ni she suke ni da ya suke ni na ji dadi <laughs> she ni kuma she na gudu musulmi sun gudu sun kyale ni she ni wanda ya tashi shi ya gudu ya kyale ni ma <laughs> eh ba manzo Allah ba wanda ya tsaya shi kuma ya tashi ya ce falakitu umar ina gudu shi na hadda umar ina tsaye da manzo Allah fakultu ma balu nas shi na tambayi umar to wai an gudu an kyale mu me yasa mutane ne kala umar amrullah yace sha'anin Allah ne jarabawa ne ku ji tauhidi yace wannan gudun da aka yi al'amar Allah ne yace al'amar Allah ya zai ko na kallon annabi kuma arnan sun zo yace al'amar Allah ne yace al'amrullah jarabawa ne wannan alfarin da aka yi a can da aka tashi kurashawa sun shiga suna wannan alfarin abin da ya jawo mana kenan to fa sun mara ja'u me ya faru ne hmm? ya yi zafi ne wai me yasa yake haka yau sun mara ja'u shehu musulmi suka komo wa jalasa nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah bayan an gama yaki baki daya manzon Allah ya zauna lokacin ya ba da umarni duk mutum da ya kashe wani arne to ligan da yake a jikinsa nasa ne kai da ka kashe don a tabbe matasa su shiga eh akwai ibada amma akwai mannan wasu shan hada <laughs> yanzu da ce da kawo wanda yake zuwa karatuwa nan karfe takwas za ba shi dubu daya kowane safe za a bin wani ya zo da wai ina zikiri subhanallah bihamdihi subhanallah karatu ya zoyi yi fa amma tun da akwai manna wasarwa ciki a hada ina haka sa manzo Allah yake cewa sallah asuba da sallah la'asar da akwai abinci cinyan cinyan abin nan dabbobin kananan ya ne akuya da rago na aka soye ai da masallaci ya cika haka manzo Allah ya faɗa eh abun yanzu kuna ganin da ake mutane suna makara suna son Allah amma hada da manno sarwa ka gani ki duk wanda yanzu za a bashi dubu hamsin wanda yanzu sahun farko wala shi kun da ki juna <laughs> eh wala shan da kana daga baya shuru wannan abubuwan haka suke akwai layira yana nan a ciki amma hada da manno sarwa ka san shi dan adam abin da yake kusa shi ne ce manta lahiran ba mutu ba tuku amma duniya yana da aure yana bukatar gidan haya yana shi mai sa idin ki ka san je lahiran da dan more nan to morewa nan shine mutu kan manta lahiran ta a cikin gwa wanda ya zo da shayi ba iyalinsa suna jiran da za su masa tambaya ma rabu kama dinu kama kiblatuka ashana karanzin kici to duk yadda zai yi na sai samu wannan kafin huta wali ko ba haka ba <laughs> eh na ya kai wani yata ne wani malam makaranta ya ci mata bashi muna da dare tana tana ta a shan waye girma na ji makaranta na ci ciwa ne to akwai wannan malam makaranta akwai almajirin sa a gida ne ta sami suka je suka gaya masu ce wallahi yau mu ta ji ta ci ma mutunci yau ya ce na na jiranta <laughs> ta sa hijabi tana zuwa shi malam ya fito waje shi hada fuska an yi tana zai ce salamu alaikum ce wai salamu alaikum wa kisa salamu ita zare da shi ya yi ba ta ta gudu ba <laughs> kai ma wannan magana zai kashe ni <laughs> eh jawo sannan ba ta fuska zai ci mutunci na ba daga kalla da ta gudu ga talauci ga fitina to me ya kawo yake cewa shi manzo Allah ya zo da sabai fakar man katara qatilan duk yakin da za ku kuna da lada amma wanda ya kisa ya kashe arne katilan lahu alaihi bainatu inda yana da wani dalili cewa shi ya kashe wani falau salbuhu duk abin da yake sa da su za ninka masa to shi abu katada lokacin an gudu ba wanda ba da da wanda kuma an kwanta da shi ake so a yanka shi yakon shi ma baya nan abu katada shi kuma ya kashe wannan mutum bisa nan da ai da ku da wanda ka yi tashin hankali na ji na ce shi ka gudu ka kyale ni shi yake shi manzana fakultu shi abu kasa da yace man ya shahadu li wa zai ba da shaida nan sun majalas to shi na zauna ban samu kowa ba sun makara nabi sallallahu alaihi wasallam mito shi manzana ya ce man katala katilan katila lahu alaihi bayyinatu inda yana da bayyina yazo kaga manzana ya da saboda ya san cewa sahabai ba kanin jibril ko min ka'ib ba ka kashe kai ka kashe na fi sabilillah sahabi ne ansar ne muhajir ne amma ka kawo shaida ka kawo shaida in ba shaida lokacin da ake wannan magana ma wani ya rike kayan fa don ku san in shiya yadda suke mada sahabai ma'asumai ai ba kanin jibrilu a cikin sahabai wala kanin min ka'ilu bani adam ne suka yi daidai suka yi kuskure kan daidai nasu ya fi kuskuren su to amma abin da yasa in shiya ba sa gani suna da imamai guda goma sha duk imamai kamar mala'iku ne ba sa saba ma'ana ko in kananan zundoyen na ba sa yi a wurin wannan kuma kage ne da kirya suke ma wa Allah da wai su mutane ba za su saba ma ba da sahabbai manzo Allah da Allah ya masa wannan kariyan wani wani limam zai zo bayan an gama an gama yaki an jima manzo Allah ciwo an fasa masa kai an fasa an ciro masa koyi an gama an dawo na Qur'ani she wani su za su zo daga baya su ne za su kasance masumai ai duk waɗannan da ake dawa karkashin Ali suke Sayyidina Ali lokacin shi ne ke tare da manzon Allah karinsa ne shi ya dauki na Fatima ya bashi duk hasan da ne domin zuriyan abin nan Ali ne radiyallahu amma Ali Allah bai bashi wannan wannan ba don Ali bai zama masumi ba dalili kuwa ya tashi na sai aure yar Abu Jahal shi na Fatima ta ji ta ga manzon Allah ta ce mutane kurashawa suna mangana cewa kai ba za ka ce komai ba sun ce mutane suna fada cewa ba abin da za ka ce amma ne abin da nake jin tsoro kar yar abu har duk imanin ta su zagi babana su zagi babansu amma ga yanda mutane suke fara annan da manzala ya hau min bari a ne kira Ali ibn Abi Talib ibn Abi Talib yace kana son in maka rike ya ta ko ka rike wancan sai na riba masu ba ne to yaushe kuka samu wai su daga baya su zama masumi amma sai na ali ina son Allah Allah yana son sa ina son manzo Allah manzo Allah yana son sa ranan gazwatul bin nan haibar an manzo Allah ya nuna duniya baki da Allah yana son manzo Allah ina son ali shi Fatima ya ce Fatima minni to saboda haka mutum zai zo ya kage da karanta su mutanen da ba sa iya ce Allah ba shi Allah akbar mutane faris ka zo ka kula ku addinin faris ka zo ka kawo mana zagin sahabai addini da tarihi banza wofi da wani filosofa wai usulu suna yana kuma suna gan cewa hada suna yi ba da ilimi shi masu usulu usulun san me usulu filosofa ne ba ilmin greek ne wanda aka dauki kadan ai usulu fike da shi ba wani ne jin sai ringe kalmomi kafin Allah ya kaza me kaza wai saka ban zama wakata ike cewa su dai shirin safi ke kashe mutum suna da wannan amma ai bakin su suka kafa ba sun taba zama misra ina suke ba an dan Allah ya koya masa hankali ba su zo su yi mutane kafin a gane su ne wawaye yan bida ne ba sa gane su su shiga ciki su ce mutane amma akwai lokacin da za a gane ko su waye in dai rai su da namu rabi ne akan zuba da jini na don kai da kai na karanta tasuniya kana ma kage na da wani bada'a ka cikin yarabawa ka sai baka da wani zagi da zanga zanga shi na jinin ka kai sallah ka ne baka iya walawa ka ringe shafa kanka baka san abin da kake yi ba alwalan babu a ringe muta ana zina su kage sai Umar ko kai kun ga littafin akan muta ku doki na su ku karanta ku gani ko ba littafin su ga yadda zancin muta yake yake cewa manzala ya fada su uku abu ka tare cewa zai shaida to kaga wanda zai shaida abu ka tada bai kamata shi wannan mutum shi zai shaida amma shi ma ba dama ne fitina ya kai fitina yanzu shi na mamaki ku ga yadda sahabai suka kai manzali yana tsaye a sun gudu saboda bala'i ya kai bala'i me ba za a yi ba Kowanne wannan zanga-zanga haɗa ku da mobile a gani ma mobil masu shan giya can dawo daga gaske iman za a je mobile iki cewa fakara rajul sadaka she ya ce fakuntu she na tashi fakara malaka ya aba katada ya tambaya su uku abu katada cewa zai shaida ni saboda shi sahabi yana jin nauyi ya ce manzala na yi kaza shi manzala da ya ganshi su uku ya ce malaka ya aba katada ke me ya same ka ne kake tashi kana bayani fakal Ah. Eh. ina ne ina zuwa malaka ya baka da fa akhbartuhu shi na bashi labari abin da ya faru fa kala rajulu shi mutum da bakure shi ne daga cikin yuyu suka zo wanda suka musulunta makana suna ciki ashe shi ya doki kayan ya riki da ya san sha'anin manzala lalata ya su kowa ne shi da da bukata da ya bari labari fakara rajul shi wanda bakurin shi ke sadaka ya ce bukata da gaskiyansa kaya na annuna shi ya tafi wasalbuhu inji ya ce kayan ina annuna ba abdihi minni ya ce manzo Allah ka yarda a ce rike kaya ka bashi sabo a son zuciya bayanai ne ya je kashe abin nan ka ce baka shi ba wani kaji da zahiri ce ai son zuciya fa bai annan zai gane ba malaika cikin sahabbai dan wanka yi wannan aikin ka ce ba ka shi a ba wani sabo sawan la ba wanne kake wancan ba sannan ka san manzala bai san babu ba she shu sai sai na baka ce ya tashi ya ce don manzala shi yayi shi manzala bai san babu ba da haka za yi Allah akbar fakara abubakar la Allah ya ce zai yi ba na rinsa da Allah wannan zai yi ba irin la ya amidu ila asad min usudillah ya ba wani zaki daga zakokin Allah shine abu katada yukatil ina kashe ina yin yaki ne Allah ina yi ne dan Allah wa an rasuli da manzansa sallallahu salbahu sha doki kayan nasa a baka kai fakar nabi sallallahu alaihi wasallam sadaka ya ce abakar ka gaskasa fa afiya hushe ya ce karba ka bashi fa atini ya fabta atu bihi ya ce shaka ban shi na sadi shi yi shi na tsaye shi makhrafan shi na tsaye gona kalmar makhrafan gona fi bani salima gona a cikin bani salima fa innahu awwal mali ta asaltu fi islam shine asalin kuɗin da na same shi a cikin musulunci ta asala aslatu asalin abu shine aslatu yace duke na farko abin na fara samu ke wannan shine shanan sahabbai to tunda muna da taron mu saya nan da kun zo da wuri da mu karasa farko kafin a yi dan wanku ya mutu ma nasiru ya bar iyalai da 'ya'yansa to ina ji ko da naira biyar biyar a dan tattara su da ya sa